a yau lahadi goma sha hudu ga watan safar jiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1441 insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba muna karatu a wannan masallaci a irin waɗannan ranaku muna karatu cikin surat yasin mun tsaya aya ta hudu aya ta biyar a cikin sura insha Allah ta'ala za mu tashi aya ta shida a cikin surat yasin bayan mun yi aya ta sura ta shida insha Allah ta'ala wanda zai zama darasi na biyu a cikin sura muna kwasa Allah ya samu dace na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على فهم لا يؤمنون نعم kamar yadda ya gabata an bayyana cewa akwai bayanai da yawanci muka ce wannan sura musulmai suna alfahari da ita har suna wuce gona da iri a cikinta kuma yadda abuna abu dawud rahimahullah daga cikin hadisai da suka ta zuwa wajen falalan ita wannan sura cewa na sallallahu alaihi wasallam abu dawud ya rawaito cewa surat sun kalbul qur'an lura da wannan malamai suka ce ana karanta ta ga man habara ulmaut idan mutum ya kasance cikin halin tsanani na za a dauransa kamar yadda aka gani a bayan ana iya karantawa saboda kasance wata kalbin ƙwa'an mutum ya yi raunin jikinsa ba abin da yake iya samun tasiri a jikinsa kamar tunatar da shi abubuwan da ayoyin wannan sura suka na bayanin tauhidi da ahwalul qiyama wato halayen tashin alqiyama kace wannan yakan sa zuciyar mutum lokacin da jikinsa yayi rauni sannan kuma harshensa bai iya wani maganganu abinda ake bukata gare shi shine a lakana masa ko kuma a yawaita kalmar shahada a gurinsa don watakila ya dace ya samu yana mai imani da kalmar shahada ya cika da kuma kalmar shahada din wajen faɗa wanda man kana akiru kalami la ilaha illallah da kalar janna wanda ya kasance ƙarshen maganar da kalmar shahada zai shiga aljanna kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana suka ce daga cikin hikiman da suke fahimta na a karanta surat yasin ga wanda yake dab da rasuwa kawai shine zai sanya zuciyarsa ta zama ta ƙara laushi wajen komawa ga Allah wani sai kafafa sai ya sauƙaƙa masa tsananin raɗaɗi da wahalhalu da yake sha na rabuwa da duniya wannan lalle abu ne aunin ma'abud shirgin abin na abadi sharhin sunan abi ya ambaci wannan da kuma wannan bayanin haka Allah subhanahu wata'ala ala ayi halin ba su kuka cikin abin da bai inganta ba wajen mu'amalancin wannan sura ko kuma wata sura na cikin alkur'ani iya abin da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ayi ko kuma ya kamata ko yana da kyau ko kuma umarni ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake so a tsaya iya nan cikin mu'amalancin alkur'ani gaba ɗayansa ko wata sura ko kuma ma surat yasin wannan aya da aka karanta a yanzu kuma a wallahu alam Allah yake litunzira qauman ma unzira aba'un fahum ghafilun waɗanda ba a yi wa gargaɗi wa iyayensu ba kafin su su ne ashabul fatara waɗanda ke tsakani bayan annabi isa alaihi salam ya tafi sannan kuma ba a tada annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to akwai al'ummomi da yawa a wannan tsakanin ba kadai larabawa bane amma an ambaci larabawa saboda anan annabi sallallahu alaihi wasallam ba larabe ne sura ta makiya da wadda tana magana da tina wa larabawa abun da suke kai da kuma abun da suke ciki don su gane falalan Allah a kansu yasa Allah ya takaita irin su kadai tare cewa akwai al'ummomi da yawa waɗanda ba larabawa ba su ma tsakanin bayan tafiyar annabi isa alaihi salam har zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam su ma suna rayuwa ne haka don ba a yi wani annabi ba daga akwai abunan yahudu akwai nasara akwai kabilu daban-daban akwai al'ummomi daban-daban waɗanda suka yi ta rayuwa to amma kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam shi aka tayar daga larabawa yanzu alkur'ani yana wa larabawa falalan da allah ya yi musu ta hanyar aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikinsu kakanninsu ba su samu falalan a yi musu gargaɗi da aiko manzo gare su ba amma shi yasa za ka ga malaman tauhidi suna bayyana cewa za ta da su waɗanda suka wulga fasara a wato ba su yi aiki su ba sa cikin ahalin kitab wanda suke aiki da linjila ko a taura za ta da su tashin alkiyama a umarce su da shiga wuta da aka umarce su da shiga wuta wasu za su yi biyayya kawai da su tafi saboda umarnin allah ne ya su je kawai za su shiga wasu kuma za su yi a ya za a ce su shiga wuta sai su manta cewa umarnin allah ne sai su yi jayayya da wannan wannan shi ne mafi karfin abun da malamai suka faɗi abu ne sharhin littattafai na tauhidi wanda suke littattafai daban-daban kusan akan maganar ahalin fasara waɗanda manzanni ba su zo musu ba a tsakankani da haka idan aka umarce su a wannan lokaci waɗanda suka bi umarnin allah subhanahu wata'ala da yadda da shiga wuta cikin nan sai allah ya tsayar da su daga shiga wuta saboda inda an aiko manzo cikin su ma abinda biye umarni da shi za su yi waɗanda suka yi jayayya ganin cewa bai dace su shiga wuta ba waɗannan su ma da an aiko manzo cikin su ma za su yi jayayya da manzon shi abin da zai kira su domin dama abu ne na son zuciya da tunani shi kuma addinin musulunci da umarnin Allah ba a so a yi maganar son zuciya ko tunani mutum ba da tsaya yana tina da iya hankalinsa zai auna shari'a ba me yasa shari'a za ta ce masa kaza ba dama mutum ya tambayi me yasa shari'a ta ce masa kaza ko kuma da a ce mana shari'a kaza ta ce wannan hankalin dan adam gajere ne bai dace yi wa shari'a wannan tambaya ko tuhuma ba domin shari'a Allah ne shar'anta ta ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine shar'anta to Allah subhanahu wataala kuma babu wani mutum mai gajeren hankali da ya kamata ya kwatanta tsarin Allah da hankalinsa saboda in mutum ya ce zai kwatanta tsarin Allah da hankalinsa to zai fada cikin halaka sai sa kawai inna ma kana qaulan mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na mu'minai kawai wanda suke hakikanin mu'minai sune waɗanda in an ce ga abin da Allah da manzo suka ce aka kira su zuwa ga wannan don tsarin Allah da manzo shi kenan kawai sami na wasa ba su da wani zaɓi ba su da wani tunani ba su da wani cewa to amma kuma ya za a ce kaza an ya ba takurawa a an ya ba kaza duk wani abun da mutum zai tina ko takurawa ne ko kuma yana ganin a'a ba yanzu ba ko kuma yana ganin da shari'a ta ce kaza ko ya duba cewa yanzu zamani ya canja to da an yi kaza a shari'a a duk wannan da kaza da kaza din nan in mutum ya tsaya yana yawaita faɗa har wa'azi ya zo masa ya sake maimaitawa ya kafirta ba a cewa addinin musulunci da kaza ba a cewa shari'ar Allah a'a ai da kaza kana nufin da kaza hankalin mutum shine zai tuno da kaza akai akan abin da Allah ya tsara to ba a yi wa Allah cewa da kaza akai ko kuma a tsara wa Allah cewa a'a wannan abun a yanzu zamani ya canja da ya kamata a gyara gyaran mai za a yi waye yi wa Allah gyara ba a iya yi wa Allah gyara ba wanda ita yi Allah gyara tsarin Allah kawai har abada shine daidai kuma tsarin Allah babu kuskure a saboda haka shine a halin fatara abinda mafi yawan malamai suka tafi yadda za a Yin ne zira لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون Allah ya aiko ka don ka gargaɗi mutane amma ba iya su kaɗai ba wasu suna kafa hujja da wannan daga cikin yahudawa da nasarawa suna cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallam kaɗai da larabawa aka aiko shi saboda alqur'ani ne ya faɗa suka ce suka ce Allah ya ce li tunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun Allah ya aiko ka don ka gargaɗi mutanen da ba a gargaɗi iyayensu ba suna cikin rafkana su ne larabawa ya suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya taƙaita ne kawai ga iya larabawa a wani guri allah ya tali tun zira ummal qura wa man haulaha don kai gargaɗi ga ummal qura ummal qura kuma makka ake nufi wa man haulaha da sassa sassan da suke gefenta ya suka ce to menene zai sa a ce sai sauran mutanen duniya masu yi imani da da alkur'ani wannan sun bar ayan Allah da Allah subhanahu wata'ala ce kul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaykum jami'an sannan kuma naka illa kaffatan linnas bashiran wani zira to annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi zuwa ga jama'a gaba ɗaya ne sannan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi ga al'umma gaba ɗaya ga duniya gaba ɗaya shi yasa shi khatamun nabiyina ne sannan kuma saƙon da aka aiko shi da shi ya haɗa baƙi da fari da balarabe da bature da kowane irin kabila haka dukkan mutanen duniya ya zama wajibi akan su yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a gare cewa a wannan sako da Allah ya aiko ni da shi cikin ma'anan abin da yake faɗa ba zai taɓa isa ga wani mutum ko ba yahude ko ba na fare sannan ya to da yi imani da abin da Allah ya aiko ni da shi ba face sai ya shiga wutar jahannama kaga ma'ana shi Allah subhanahu ala ya aiko shi ne zuwa ga kowa da kowa shi yasa zuwansa ya soke dukkan abin da shari'o'in farko in abu ya dace da shari'ar da shi ya zo da ita to za a yi amfani da wani amma in abu ya yi karo da shari'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam zo da ita to shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ta soke wanta saboda shi abu ne shine annabin karshe wanda ya soke dukkan sauran shari'u ya zama to shari'ar sa kawai za a yi dukkan wani mutum da yake kan wani tsari da isowar annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama wajibi akan sa ya dawo ya yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan annabawa da za su dawo a daidai wannan lokaci da sun yi imani ne da annabi sallallahu alaihi wasallam sun bar shari'a su da shi yasa duk wani hatta annabi Isa alaihi salam da zai zo a ƙarshen zamani zai aiki ne da shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam hakan kuma bai rage masa annabtarsa ba yau yana matsayinsa na annabi Isa yana daga cikin ulul azmi min ar-rusul yawa amma zai amfani ne da shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam da haka Allah ce likin zira qauman ma unzira aba'uhum zuwa ghafilun a don ka gargadin mutane Allah ya ambace su a nan zikirin khas Allah ya ambace su ya keɓe su da ambato don kadai anan sura ce makiya wacce take kiran hankalin su zuwa ga su fahimci falalan da Allah ya yi musu kafin a daga sauran mutane masu su gane amma sako ne ga magari ga kowa da kowa yau amma an ambace su don su ne da hankali sosai su ne larabawa fahim nuna alhali suna cikin rafkana Allah ta laƙar haƙƙal ƙaunu ila aksari haƙiƙa wato munafatan an gane wannan ayar cewa larabawa Allah ya ambace su a nan kaɗai ba ana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam ga iya su kaɗai ba ne a akwai ayyukan mutane al'ummomi da yawa sannan dukkan duniya Allah subhanahu wataala ya kwa annabi sallallahu alaihi wasallam saboda sauran ayoyin cikin alqur'ani wanda suke tabbatar da haka da kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam inganta da suke tabbatar da haka amma an ambaci larabawa a nan ne saboda muhimmancin su a domin da'awa ce makiya wato kila ne na makka a mutum idan ka kila shi shi da kake son yayi imani domin su suka fi kowa kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam to ana so su su fara su shigo zuwa ga imani da musulunci su karbi sakon da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da shi shi yasa suke Allah subhanahu wata'ala ya keɓe su da ambato don kar su ga ba a kira su a irin sifa ta irin wannan sifa na kira ba don ka Allah subhanahu wata'ala ya keɓe su da kira amma ba don wai cewa kadai shi annabi sallallahu alaihi wasallam iya su bane domin annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya faɗi inni rasulullahi ilaikum khassa wa ila nasi amma lokacin da ya tara su a ah, abuna domin da Allah ya ce wa anzir ashirataka al-aqrabin yau an saukar da wannan aya ta suratul shu'ara wa anzir ashirataka al-aqrabin idan ka duba gidan su manzon Allah suna suna inda ka haife shi yana gefen safa da marwa ta wajen masallaci eh, yanzu za ga an mai da gudun wani labirari ne haka a wannan shine gidan su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga gurin kawai in ka wuce gurin alwala sai shigowa gurin safa da marwa to a wannan inda hanyar da yake bi ya je gurin ka'aba ta wannan tsakanin safa da marwa yake wucewa to shi yasa lokacin da aka ce masa wa an zira ashira ta kal aqrabin eh, kan dutsen safa ya je ya tsaya don daga gida ita lokacin makka iyakacin ta kenan wannan tsakanin ko ta ina duwatsu ne duk gaba ɗaya duwatsu ne sai ɗakin ka'aba da yake nan tsakani haka ya je dutsen kafa ya tsaya suka taru ya kila dukkan eh, mutane suka zo suka taru a wuri ne ke ce musu na kila ku ne don in gaya muku bayan ya ce musu kun tabbatar da cewa kun ba da shaida a kai na ni mai gaskiya ne na tabbatar da zan ce muku wata tawaga da za ta yaƙe ku za ta fito daga jikin wannan dutsen da za ku gaskata ne suka ce ba mu taɓa jarraba ƙarya a kanka ba mu taɓa ganin ka da ƙarya ba tun da kai suka ce duk abin da kawai za mu gaskata ka sai ce to abin da nake son gaya muku shine Allah ya aiko ni zuwa gare ku ku din tukunna musamman sannan kuma zuwa ga duniya gaba daya to a lokacin Abuja da ke cewa don Abu Lahab yake cewa don don wannan ka tara mu kaga anan sai kafirci ya taso amma kafin su faɗi kafirci da suke tsammani da sun ɗauka wani sako zai gaya musu ba sakon Allah ba da ya ce musu kun tabbatar da ni ne gaskiya ne suka tabbatar cewa shi ne gaskiya ne da zan ce muku za a fito wasu tawaga za su fito daga dutsen nan su yaƙe ku za ku ga yadda da suka ce ba mu taɓa ba mu taɓa ganin ƙarya ta tare da kai ba to da ka za mu yadda da kai to na sai ce musu to ni manzon Allah ne zuwa gare ku musamman ku da kuma zuwa ga mutane baki daya a lokacin kuma sai sai kafirci ya taso a ah, ina saboda a ja'ala al-alihata ilahan wahida yanzu abun bautan a cewa Allah ɗaya za a bauta yanzu duk gumakan mun nan a kyale su haka su biya musu saboda haka Abu Lahab ya ce alihada jama'atana tabban laka ya Muhammad saboda haka ya faɗi wannan mummunan magana Allah ya sokar da aya da tabbat ya da abi lahabin wa tabbat kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da alkur'ani ga nabi sallallahu alaihi wasallam don ya kira larabawa da sauran dukkan al'umman duniya haka Allah subhanahu wata'ala yace laqad haqqal qawlu ala aktharihim hakika maganar shiga cikin azabar Allah da tabbata akan kafirci ya tabbata akan mafi yawansu mafi sun yadda sun tsaya akan kafirci kuma Allah ya zartar wutan jahannama za su shiga zaka shine laqad haqqal qawlu haƙiƙa maganar kalmar azaba ta tabbata akan ala aksarihim akan mafi yawansu cewa wuta za su shiga sannan za su tabbata akan kafirci fahim la yu'minuna don haka su ba za su yi imani yasa da ba su yi imani da yawa suka yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam daga ranar suka fara yaƙansa suka fara bijire masa suka fara karo da shi ta inda baya tsammani yana bayyana musu a gurin aka so na shirya ta inda za a kauda shi ta inda za a kashe shi ta inda za a kauda da'awarsa ta inda za a rusa dukkan tsarin da ya zo da shi daga kullum su shirya wannan Allah ya rusa su shirya wancan Allah ya rusa haka suka yi ta yi suka tsananta wa annabi sallallahu alaihi wasallam daidai ku suke imani da annabi sallallahu alaihi wasallam amma bisa boye suna imani da shi a boye ana azabtar da na azabtarwa da zaran an gane mutum ya musulunta to sai bala'i sai damuwa sai shiga shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace bada al-islamu garib wa sayudu gariban kama bada al-qur'an al-musulunci ya faro yana bako domin sai an buya ake bautawa Allah da an ga wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam an san shi wannan musulmi ne in yana zama daban a cikin mutane ya rike dokar Allah ya yadda ba an bautawa da gaskiya sai Allah ya haƙura da tsarin Allah baya bin wani tsari to annabi sallallahu alaihi wasallam ya haka haka musulunci ya faru gari yana bako a cikin mutane wanda bi ya rike musulunci sai ya zama daban a cikin mutane to yace wa sai ya'udu gariban kama bada haka musulunci zai koma yana bako idan zamani ya je karshe to zaka samu masu imani da jajircewa akan bin Allah to za su zama daban a cikin mutane za su zama ɗaiɗaiku a za su zama abun nunawa ga wancan a ina shi kadai ne kawai muke ga in ka ba amana za ka tsira ka ga wancan shi ma haka haka nan da za a rika ganin mutane haka ɗaya ku wasu kuma su rinka musu ganin kamar ba yan gata ba wasu rinka musu ganin kamar ba san ma duniya ba na ga wancan shi ma ya shiga cikin abu na ina shi ma ustazu ne yanzu shi ma ustazu ne yanzu shi ke nan bada al-islamu gare wasu yahudu gariban kama bada haka ka rinka yi wa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ina ce sai ko da ce wani ma ya bi muhammad sallallahu alaihi wasallam wani ma haka wani ma haka haka suka zama to dai ku sai sun ruwa ibada suke bautar allah to haka nan a ƙarshen zamani ma abun zai zama abin da riƙe addinin allah zai zama a hannun mutane kalila har za su zama kamar baƙi a cikin jama'a musamman riko na gaskiya ga addinin allah yasa Eh, a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam a farko lokacin da yake kira mutane sai da suka yi haƙuri sun sha wahala an azabtar da su an yi musu dukkan abin da za a yi musu na azabtarwa da sa su cikin bala'i da damuwa duk an yi musu ya za imamu shafi yake cewa wa hada zamanu sabr mallaka billati ka qabdin ala jamrin tanju min bala abin wannan zamani lokacin da yake raye kenan zamani ne na hakuri. to me kake tsammani kuma ga lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta zamanin da zai zo riko da addini zai zama kamar riko da garwashin wuta mutum zai rike addini da safe da la'asar in bai sa'a ba sai ya sake mutum zai rike addini da la'asar kafin a wayi gari in bai sa'a ba sai ya sake Allah ya kiyaye saboda haka yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumti kafira wa yumti mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi 'arabin min ad-dunya mutum zai sai da addininsa da wani abu na rayuwar duniya Allah ya kiyaye da haka annabi sallallahu alaihi wasallam eh, Allah ya aiko shi ya kira su amma Allah ya zartar ya hukunta magana ta tabbata daga Allah bisa kaddarawarsa cewa mafi yawansu ba za su yi imani haka kuma aka yi mafi yawansu ba su yi imani kalilan suka yi imani a kullum kuma waɗanda suke barna da bijirewa dokar Allah su ne mafi yawa wanda suke tsayawa a dage a tsaya a bi dokar Allah su ne kalilan ko an yi wa'azi ko za a yi yaya wanda Allah ya tsara bisa kaddarawarsa kamar yadda ya san zukatan bayinsa ya bar su bisa bata to wani bayan da za a yi kashi yadda su har kawai za a bar su domin Allah subhanahu ala ya zarta na'am إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون الله سبحانه وتعالى إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا lallai mu inda Allah subhanahu wa ta'ala mun sanya a cikin wuyansu mana a wuyansu mun sanya aglalan wato kamar a ce mari sarka wa hiya ilal azqani marin ya zo ya shaƙe su ilal azqani har zuwa ga haɓarsu fahim muqmahun daga ya shaƙe su zuwa ga haɓarsu fahim muqmahun da ka sai suka wayi gari muqmahuna suna ɗage da kayan su sama Allah ya simanta wannan da kafirai da riko da kafirci da suka yi ma'ana hannu shine yake zuwa ya shaƙe mutum kamar Allah subhanahu wata'ala yana so ya nuna hannayensu an ɗaure shi sai ta inna ja'alna fi a'naqihim sai tafi kawai kai tsaye zuwa ga wuya kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ce wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wato wuya shine gurin da in aka shaƙe mutum a wuya ba abin da zai yi sannan da aka shaƙe mutum a wuya aka tokare duk inda zai numfashi to yakan zama kawai ya saddakar sai kallon sama zai ta yi shine fahim muqmahun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fa hiya ila al-azqani fahum muqmahun shine kafirci ya kai makura a tattare da su duk abinda da za su yi bisa kafirci da goyon bayan kafirci suna kai abin da Allah ya tsara na azabtar da su kuma yana nan don haka Allah ya riga ya basu a ɓace sun zaɓi ɓatar Allah a wani sun zaɓi ɓata na shaidanu Allah subhanahu ta'ala sai basu a ɓace don haka ya sanya shi yake kwatanta wato irin ɓatar da suke ciki tamkar wanda aka sanya sarƙa aka shaƙe wuyansa ya zama to kansa kawai sai dai ya kalli sama ba abin da zai iya yi hannunsa baya iya komai kafafuwansa ba sa iya komai ya riga an shaƙe mutum saura mutuwa zai saurara don ko ta ina har zuwa haɓansa eh, fahiyar ilal azqani wato sarƙa mari da aka shaƙe wuyansu da shi ya kai ilal azqan har zuwa haɓansu to kaga ya tokare kayinsu kenan fahimmu kuma don haka sai ya zama kayinsu su yana kallon sama wato mana kaiwa makura wajen kafirci kaiwa makura wajen kafirci don dukkan yadda kake tsammanin kafirci ba irin kafircin da ya kai yadda aka nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ya tabbata da matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya fi kowa asara irin wanda gashi ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma ya tabbata kan kafirci wanda Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin dukkan hikima da basira na kiran mutane zuwa ga tauhidi babu wanda kai annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan rahama da shimfiɗa fiska da bin matakan jin daɗin ga mutum da kyautata mutum da insani ga mutum da tawazu'u da kaskantar da kai da duk abin da za a yi don ɗan adam ya san cewa an ba shi hurriya ma'ana an ba shi yanci an ba shi dukkan girmamawa babu wanda ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam yin wannan amma wasu sai da suka tsaya suka kafirta suka ja in ja da shi suka sanya kaya a kan hanyar da yake wucewa suka yi tsafi suka sirrice kafofinsa suka jefe shi suka yi adawa da shi shi Allah ta inna ja'alna fi a'naqihim akhlalan fa hiya ila al-azqani fa hum muqmahun haka ya shaki wuyan sun kai makuna wajen kafirci sai da suka wayi gari kawai taura kansu ne kawai suka daga cikin haka wanda ya jayayya da annabi sallallahu alaihi wasallam to ba da wanda zai ba zai jayayya duk abin da mutum zai aka ce ma yana jayayya da haka nan ko a yanzu wanda ke jayayya da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ingantacciyar sunna ya ce yana jayayya da ita to ba wanda ya kai shi asara idan ko mutum bai da ilimi zaka ce masa ga abun da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam to ko ba za ka iya yi ba karka yadda ka yi jayayya da wanda yake yi in kai ba za ka iya yi ba ma kawai sai ka haƙura domin jayayyan shi kafirci ne jayayya da maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ko sauya maganar annabi sallallahu alaihi wasallam kafirci ne ko sifanta sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da wata sifa ta kaskanci wanda duka kafirci ne yanzu misali annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane su daga wandon libasul mu'min nisfu sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa abuna tufan mu'mini ya zama a sama da wato zama a rabin kwabrinta in ba zai iya ban janar suna alaihi wasallam ya zamanto ya haura idon sawunta ba ma tsala min ka kabayn fa fafin na duk wanda ya sake tufarsa ya sake wandonsa har ya yi kasa da idon sawu sakamakon sa jihar nama wanda har yanzu su wanci annabi sallallahu alaihi wasallam ba ina shi na ganin in ya dinka sabon kaya in ba ya sake wandonsa ba ka duba ma shedan ne kawai ke raya masa a dinka maka har kasa wani aikin shaidan ne amma in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake magana shi ga abin da yace in kai muminin kwarai ne duk abin da Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to iya nan zaka tsaya sa riga da ya taimaki ga sa rigan ta baya baya a ce sunna ita ce ka juya gaban inda aka yi aiki ka sa shi ta baya wallahi da sai mu roki Allah ya ba mu iko ne kawai to yace ka daga wandon ka ya haura idon sawu wani kawai yana gabun kamar wasa ne so da bai san zan Allah ba sallallahu alaihi wasallam bai san zan Allah ba rashin sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba karamin bata bane rashin sanin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ke kai mutum yayi bala'in shiga cikin damuwa wanda bai san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yanzu a ce kai kana da ikon cewa tela kai din mun har kasa to da wa kake ka dinka mun har kasa da wa kake da annabi sallallahu alaihi wasallam kake annabi sallallahu alaihi wasallam a daga sama da idon sawu sai kuma kana cewa kan yi ka hana ni ba ka san ba irin wani dan mutane ka ka mun har ƙasa da wa take annabi sallallahu kuma yace a daga wando sai kuma kace a ka mun har ƙasa ka duba ba kaga mutum ya halaka annabi sallallahu alaihi yana daga kai kana cewa a ka har ƙasa halaka ya fili to wannan mutane ba su gane annabi sallallahu alaihi wasallam wanda bai sa nan sallallahu alaihi wasallam ba za ka yana kawai yana gadara in ka wata har kasa ya yaji mai tsada a nan alaihi wasallam ya daga to wanda ya fi kowa hatsari sai ka ji kuma ya saki wanda ya daga ɗin kaga kaga mutum wanda ya daga kaga wannan mai daga wannan sannan kamar ya fi kowa wannan ƙarinsa to sai ka ce masa ka kasa ba a yin haka a nan alaihi wasallam ya ce a daga in ka sake fada ka kafirta to in ya sake fada ya kafirta mutum ya ko wando kamar ya haihu wuta ko wani abu duk wani magana da mutum da kai ko da kai kin ka sa wandon irin yadda Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa amma sai kai magana izini sai ka ko mutum baya gyaran fiska ba ka ɓata fiska ne wai gyaran fiska shine a aske gemu shine gyaran fiska a gurin malam bahaushe ko kuma ɗan na najeriya to idan idan mutum ya bar gemu ya bar gemu buyaya in ka ce buyaya wani siba sai ta kaskanci to sai ce maka karka yadda in ka sake faɗa da sunan kaskantarwa ka kafirka kuma haka ne mutum ya kafirka in ya sake faɗa sai sa kufru man istahza'a bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam walau amila biha wanda duk ya izgile da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko shi din yayi aiki da wannan sunan ya kafirka wani za ka ce mutane suna sallah wai yi jalsatul istira'a to yaushe kaga ji ma balle ka huta annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya tabbata yayi ba ka yi karka yadda ka faɗi suna gana akan in ka faɗa aka ce mara ka lura ba annabi sallallahu alaihi ya yayi a yara masu zaman nan mutu ya kafirka sai ka ji mutu yana wa'azi ma yana faɗa irin wannan magana ko mu ce masu dunkula hannun nan ya tabbata annabi sallallahu sunan ya dunkula hannu lokacin da ya dafa ya tashi ya tabbata ya dunkula hannu amma in ka fuda kai ba za ka dunkula ba ka fuda shi kenan ba ka da wani matsala amma ba ruwanka da wanda ya dunkula ka tabbata annabi sallallahu da wasallam ya riga shi don ya tabbata annabi sallallahu da sunan ko sau ɗaya ko annabi da sunan ya yi abu to magana ta kare sai dai in shi da kansa ne ce na taɓa yin abu kaza amma daga yau na daina kar ku sake akan samu irin wannan to daga nan kuma wani abun ya zama sokeke da annabi sallallahu alaihi wasallam amma ko sau ɗaya yayi abu to ba kai ba sake ba kar kai da kai wata magana kai na ga wani ya kula hannu ya yayi sunna ko oh, sunna ne annabi sallallahu alaihi wasallam yayi eh a ah, shi shikenan amma ni ba kullun shi mu da wani a ah, shikenan ba mu tsara to wannan shikenan amma ka tsaya kana magana a bisa jahilci da sunan ko bangaren ku ba sa yi kai kuwa masu yi za ka ci abin nan su sai ka fada cikin halaka jayayya da na sallallahu da sunan da maganganunta shi kawo mana matsaloli a yau a rayuwa ya za musulmai su ba su da haɗin kai ba su da nutsuwa ba su samun kwanciyar hankali yanzu abin da za ka faɗa cikin jahilci don burge wani ko don kushe wani har kai karo da maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hatsari ne ran da za ka tsaya a lahira kai ɗaya ne ran da za gunne ka kabari kai ɗaya ne duk abin da za ka yi karkai wasa da annabi sallallahu alaihi wasallam ba a wasa da shi sun haka mafiya asara a doron kasa suna waɗanda suka jayayya da annabi sallallahu alaihi wasallam ido da ido suna ganin sa ba imani da shi to sai wa'ansu muskul suna koyi da su suna jayayya da annabi sallallahu alaihi wasallam bayan bayana ga hadisai ingantattu amma su rinka faɗa da su abinda kawai yake gare ka in kai ɗalibin ilimi ne in an ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kaza sai ko baka sani ba in kana so sai ka bincika ka kashe dare kai sai kana bincika kana bincika har ka samu akwai dakta muslim kila kun san dakta muslim a sunna tv ko wanda ya san dakta muslim ana dakta muslim ibrahim muhammad muslim ibrahim yanzu yana jami'ar katsina wani eh, eh, to lokacin su suna ina ga ko masters ko phd muna jami'a islamiyya bugan da da hadisin dunkula hannu in za a dafa a tashi shi da ya kawai sai ya shiga maskaba ya shiga labirari sai da ya samo hanyoyi ashirin ga hadisi da ingancin hadisin da meye da me kawai ya abin da ake so kenan in ka dalibin ilimi ne in ko ba aikin ka bane ka rike abin da ka rike kan shuru kawai ka bar malamai da kowa rika zakin baki yana surutu ko a kifa ka ana cewa kai kaza ne kana cewa eh ta ba kai yi bincike ba kawai saboda wani ya ce abun ba haka bane saboda wani sun suka fara yi ko ba ku yin sa shike na kawai wani ma ya faɗa a gurin wani ma da ka ji labari kai ma sai ka tsora kawai wani ya zo ya yi surutu a bakai kai ka zakin baki ba sai ka gyara da zakin bakin ka duk karo da ayan hadisi da da hadisi Allah sallallahu alaihi wasallam shiga bala'i duk wanda yake zai ja da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fadi kasa sai ya fadi kasa ko ya yake ko me yake ji da shi ko a gurin jama'a sa wallahi sai ya faɗi gasa. yawa mutum ya gwada ya rinka cewa shi kullum zai da da sunna wallahi a cikin jama'a su sai ya faɗi gasa. sai sun zo sun ce ba su yarda da shi ba waɗanda da suke kabbara yana magana in dai da sunna ka rinka jayayya wallahi sai sun zo sun ce ba su yarda da kai sai shi ya a da hankali da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ba wata bane ne. da yawa ba sa daukan darasi daga jikin mutane da mutane sun faɗi kasa saboda kawai karo da suna da suka yi mutane na suka zo suka zage su haka za a yi sai muka rike sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da ba za ka yi aiki da abu ba wanda bai zama wajibi ba wani abu ne wanda an sallallahu alaihi wasallam ya barin suna kai ba ka yi to ba da kuma ka kushe wanda yake makar ka kushe abu yawa kowa yayi abin da zai kawai yana mai neman lada a gurin Allah shikenan da haka Allah subhanahu wata'ala yake sifanta kafircin kafirai waɗanda Allah ya bar su cikin bata Allah ce waja'alna min bayni aydihim sadda an karanta Allah ce muka sanya min bayni aydihim ta gaban su saddan rufi daga ganin gaskiya wa min khalfihim saddan muka sanya ta bayan su rufi daga ganin gaskiya fa aghshaynahu to daga kawai sai muka sanya musu ciwon ido al-ghisha wani ciwo ne da yake fitowa a ido bisa al'ada wadda yake hana mutum ya iya buɗe idonsa ya ga abin da zai gani so da tsananin raɗaɗin bala'in ciwon ido irin wannan idan ya kama mutum to baya iya buɗe idonsa ya ga abin da zai gani ko baya iya rufe idonsa ya ji cewa idon ya rufu hankalinsa ya kwanta so da kullum mutum zai firgita bai sai ga gabansa ba shine fa aghshaynahu sai muka yi kamar mun sanya musu wannan idon saboda ruɗiya da cewa rashin ganin gaskiya fahim la yubsirun ai la yubsirun al-haqqa sai suka wayi gari ba sa gani mana ba sa ganin gaskiya to rashin ganin gaskiya nan Allah ta wajen waja'alna min bai bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun wasu malamai suna cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito lokacin da zai yi hijira wa idh yamkuru bika na kafaru liyaqtuluka aw yaqtuluka aw yukhrijuka ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين to ga da ka turo matasa su tsare gidan annabi sallallahu alaihi wasallam su tsare shi a shiga gidan in dare a kashe shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ya ɗebi kasa a hannunsa yana wucewa yana cewa waja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun wasu malamai sun ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya a wannan lokacin daga ya wuce a tsakanin su kawai gano ba abun da ya shafe har yaje suka kama hanya shi da abubakar siddiq radiyallahu an abdullahi bin uraiqi yana nuna musu hanya domin shi ya san hanyar da za a tafi zuwa madina asma zatul bidajain asma bintu abi bakar radiyallahu anha ita kuma tana yi musu abinci lokacin da suke cikin kogo ta kawo abinci su ci har iya kwanakin da suke a cikin kogo kawo cutar sake kama hanya shi kuma ibn urayqis yana kiwon raƙuman abubakar siddiq radiyallahu anhu har suka yi meeting point suka fito suka haɗu suka wuce to kaga lokacin da zai fito shine wayan kuruna wayan kurullah wallahu khairul makiri suna shirya makirci Allah yana mai da makircin su akan su ko da kuwa wayan kuruna wayan kurullah suna shirya makirci Allah yana makirci to Allah makircin sa alkhairi ne domin Allah baya makirci sai a inda makirci ya dace amma duk dan adam in ka dace ma dan adam yayi makirci to yayi abin da ba daidai bane amma in aka ce ma Allah yayi makirci to Allah yayi daidai domin Allah yakan yi makirci ne a inda makirci ya dace amma duk dan adam a doron kasa ko ma ko malami ne in ka ji an ce yayi makirci to yayi abun ne a inda bai dace ba da an ce kalmar makirci to an yi wani makaru wanda an yi wani abu da bai dace a shi ba amma Allah wa yankuruna wa yankurullah sai yasa asharu la yunsabu ila Allah ba a dingina sharri ga Allah to amma Allah subhanahu wataala ya dingina wasu kalmomi ga kanka misali innahum yakiduna kaida lallai su suna wato shirye-shiryen makirci iyakan shiryawa wa akidu kai da ni kuma ina shirya nawa shiryawa to Allah Allah yana shirya nasa irin nasu ne a su nasu mummuna ne na Allah kuma daidai na marike wa yamkuruna wa Suna su nasu makirci ne wanda ba daidai ba amma Allah makircin da yake daidai shi yasa in an zo fassara gurin an ga dama kawai na ce wa yankuruna wa yankurullah suna shirya makirci kuma Allah na mayar musu makircin su kansu ma'ana shi Allah yakan yi nasa makircin shine warware nasu ta hanyar yin daidai da ayi a wannan lokacin Allah baya makirci sai inda ya dace ayi makirci haka Allah subhanahu wataala yunsabu ilayhi alkhair wala yunsabu ilayhi shar ana jingina alkhairi ga Allah amma ba a dingina sharri gare shi ذاك وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون شين الروفي أكثر يعني يسكى ذا sai إيموا zama ذا مسكين إيموا gaban su إيموا don Allah ya riga ya zartar kafircinsu ya kai kafirci irin su umar ta bin khalaf irin su manya-manyan kafurai kusan mutum talatin su wadannan su ne aka kashe su a yakin badar an kashe su a yakin badar tun ba a kashe su ba nan sallallahu alaihi wasallam ya nuna inda za a samu gawawakin su za ku samu gawan wane nan, za ku samu gawan wane nan. tun ba a fara yakin ba fa ce in an yakin za ku samu gawan wane nan, za ku samu gawan wane nan duk sai da lissafa inda za a same su da aka gama yaki kowa inda annabi sallallahu alaihi ya faɗa ana aka same shi daga wannan tsananin kafircin sai kai su ne adadi talatin kaga sauran mutum arba'in domin saba'in ne aka kashe gaba ɗaya a yaƙi mafi girman yaƙi tun da aka halicci duniya shine yaƙin bada ila ƙiyami mafi girman yaƙi shine yaƙin bada duk yaƙin da kake yanzu da bama bamai da ake sawa da me muhimmancin su ba irin yaƙin bada ba domin yaƙin bada mala'ika jibrilu sai da ya sauko mala'ika mika'il sai da ya sauko mala'iku dubu suka sauko a yakin badar kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya je gurin ya tsaya a yakin badar tare da shi aka yi me ya sauko da mala'iku dubu nuna yaddar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba sun sauko don su kashe mutane ba amma sun sauko da makamai da komai da sun sauko don su kashe mutane mala'ika jibrilu shi shi da yana iya kashe mutane duka tun daga sama ba zai iya juya duniyar ma gaba daya mala'ika jibril zai iya halaka duniya cikin ƙasa da kiftawan ido yana daga sama ba sai ya sauko ƙasa Kamar ranar yakin badar sai da ya sauko ƙasa mala'ika mika'il sai da ya sauko ƙasa mala'ika jibril yana damar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mala'ika mika'il yana hagun din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ke nuna a Allah subhanahu wata'ala ya sai yakin badar mafi girman sha'anin yaki da abubuwa da yawa na darussa a cikin yakin badar zuwa cikin badar al-kubra wannan waja'alna bai ne aidihin saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun shine Allah ya bar cikin batar ta gaba babu wani abun da ya saura na gane shiriya na gane gaskiya ta baya babu abun da ya saura na gane shiriya na gane gaskiya za su yi taraddaduna suna kai kawo ne kawai a tsakani ba su zaɓi gaskiya ba ba su zaɓi yadda da Allah ba ba su kuma imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda sun yaƙe shi sun fito fili sun jayayya shi haka Allah ta fahim la yubu sirun fa abu aghshayna shi ne muka samu su wannan ciwo na ido wa sawa'un alayhi wa sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب نكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين الله سبحانه وتعالى وسواء عليهم أديدني أكل سسوكا بريد a an zarkahu ko ka gargade su ya kai muhammad sallallahu alaihi wasallam am lam tunzirhum ko baka gargade su ba la yu'minuna ba za su yi imani wannan daidai da ayan suratul baqara sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun wannan tunda sun riga laqad haqqal qawlu ala aktsari Allah ya riga ya zartar shi sa duk abin da mutum zai yi ya rika yana taka tsantsan idan har Allah ya riga ya lura da batar bawa ya zartar cewa wane dan wuta ne to shi kenan wane ba zai shiga rahamata ba to magana ta baki duk abin da za ka yi da shi ba zai shiga rahamar Allah ha yanzu ko kai ne da gidanka kawai kace wane ba zai shiga gidanka ba sai ya roƙe ka nan ka ga to Allah subhanahu wataala ko baya wasa in ya faɗi magana kawai magana ce haka in Allah ya zartar a kan wane wane ba zai shiga rahama ta ba shi yasa kullum bawa bayan khawfin raja bawa yakan zama tsakanin tsoro da kwaɗayi kullum mutum yana tsoron azabar Allah amma kuma yana kwaɗayin rahamar Allah ba za ka sakankance cewa eh daidai za a samu rahamar Allah ba kullum kawai ka rinka kwana a haka a'a kullum kana gaurayawa kana tsoro ta wani bangare saboda kana kasan kurakuren da kake kowa ya san abin da yake na laifi amma kada laifukan mutum ya zamanto miyagu sannan sa kullum suka rinjaye aikin alkhairi wajibi ne mutum ya tsoron Allah don kar Allah ya zartar masa saka buga kam cewa wane ba zai shiga rahamar Allah ba to magana ta kare ko a yi masa wa'azi ko kan a yi masa wa'azi ko yaya za a yi wannan ya zama Allah ya riga ya kawar da kai daga kan ta Allah ya kan kyale wasu bayi ya cire lamarinsa daga kansu shikenan kawai su ta rayuwa iya da za su komin tsawon rayuwarsu za su koma ga azabar Allah Allah ya kiyaye to sai Allah ce wa tawa'un alayhi duba wa'azi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yana wa'azi kowa ko dabba ce ta ji sai wa'azin ta ya ratsa sai wa'azin ta ya ratsa ko dabba ne ta ji wa'azin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wa'azin ya ratsa amma ina duk da wannan wa'azi na Allah ce wa sawa'un alaihi daidai ne kawai akan su waɗannan a an zartahum in kaga dama kai musu wa'azi kai musu gargadi am lam tunzirhum ko ka iyale su ma baka musu gargadi hum eh, abuna la yu'minuna ba za su yi imani kaga zuciya ta bushe kenan a kawatin kalb zuciya ta riga ta bushe Allah ya kiyaye Allah ta inna ma tunziru man ittaba zikra ka sani kawai zaka gargaɗi ne wanda yake bin azzikra wato tunatarwa ko yake bin alqur'ani alqur'ani yana daga cikin sunayen alqur'ani azzikr ko kuma wa'azi ko kuma tunatarwa wanda yake bin alqur'ani su wadancan kafirai ba su ji alqur'ani wa khashiya rahmana bil ghaib kuma yake jin tsoron Allah bawaye da bayyane sirrinsa ya cika da tsoron Allah wanda ya sa sirrinsa yana cike da tsoron Allah to ya yi ta wanda bai zama yana tsoron Allah a sirrance ba to ba abin da zai kuma ba zai yi ba ko da yana bayyana wasu abubuwa a bayyane ga wani tayi idan sirri bai kyau ba wani yakan yi abubuwa riya'an ya nuna wani abu daban saɓani abu da ke cikin zuciyarsa wannan wa'azi baya sa sifa ce ta munafukai ɓoye abun da yake bayyane mutum abin da zuciyarsa suke rayawa daban abin da yake a fili yake mu'amalantar mutane daban wannan su ce ta munafurci ko a wace irin mu'amala ka gaya mutum kawai gaskiya abun da yake zuciya ya zamanto daidai da abun da mutum yake faɗa in ba a dabarbarun kan kafirai ba a nan ya halatta ɓoye abubuwa na tafiƙa ba a bayyana sirri a wannan yau amma a wajen mu'amalantar mutane kawai su ne mutum zaman tu iya gaskiya kawai ya faɗe ta an huta zai yiwu ba zai yiwu ba an gama an ba zagaye zagaye zagaye zagaye da yaudara ba a haka Allah subhanahu wa ta'ala ta inna ma tunziru man ittaba'a dhikra wa khashiya ar-rahman bil ghaib eh ka sani kawai kakan yi gargadi ne gargadin ne amfani ga wanda ya zamanto yana bin alqur'ani sau da kafa sanan yana tsoron Allah a bayyane abin a boye sirrinsa kullum yana kina Allah Allah ta fabashirhu bi maghfirati to wannan kai masa albishir da gafara samun kariya daga azabar Allah Allah ya samu haka wa ajrin karim ka masa albishir da lada mai daraja shine shiga aljanna Allah ya samu cikin Allah subhanahu wata'ala da ya gargadi ga mutane musamman waɗannan kafirai na bayan ba su yi imani da ranar tashin alkiyama ba su yi imani da ranar tashin alkiyama sai Allah ya ce inna nahnu nuhyi mauta wa tuma ma qaddamu wa atharu kuma sannan malamai su ce hikima cikin kawo wannan ayan saboda duk wanda Allah ya bar shi ya azurta shi da imani da ayyukan alkhairi to ya zama rayu. wanda aka bar su cikin mata da ayyuka na sharri wannan matacce ne ko yana rai amma wanda yake aikin alkhairi da imani ko bayan ya rasu wannan raye ne shi yasa sai Allah ta inna nahnu al mauta lalle mu ne inda Allah subhanahu wata'ala al mauta muke rayar da matattu rayar da matattu ta hanyar muke iya shiryar da mutum bayan da baya shirya to Allah yake mu muke shiryar da mutum eh, an kawo maganar shiryarwa abin rayarwa da kashewa bayan an ambaci mutanen kirki a ƙarshen aya bayan an ambaci kuma kafirai waɗanda suka yi jariya da annabi sallallahu alaihi wasallam to kamar yadda kafirai suka jajirce akan kafirci mumini ko mani taba'a zikra wa khashiya rahmana bil ghaib to haka nan Allah yake rayar da wato mace ce yadda yake rayar da mace ce haka yake sanya wani ya zama mumini wani kuma ya zama kafiri wanda ya zama mumini shine raye wanda ya zama kafiri wannan ko yana raye mace ce ne yasa rayayye ko bayan ya rasu rayuwarsa tana wanzuwa kadi mata qaumun wa ma matal makarimu wa aisha qaumun wa hum fi an-nasi amwat wasu mutane zaka ga su rasu amma darajojinsu da ayyukan alkayinsu bai rasu ba bai kare ba daga suna samun lada saboda ayyukan alkayin da suka yi wa aisha qaumun wasu kuma suna nan a raye amma wahum fi nasi amwat matattu ne kawai ba su da amfani a cikin mutane sun talafili ne kawai Allah ya kiyaye don haka Allah subhanahu wa ta'ala sai kawo buga sai kawo aya inna nahnu nuhyil mauta lalle mu ne muke rayar da matattu ma'ana mu ne muke shiryar da waɗanda muka ga dama su zama rayayyu duniya da lahira wa ma qaddamu sannan muka rubuta muke rubuta ma qaddamu abin da suka gabatar na ayyuka wa asarahum muke rubuta abin da suka dora na bayan su akai duk abin da mutum ya ɗora wani akai in alkhairi ne Allah zai rubuta in sharri ne yana nan da da zunubinsa yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata gare shi hadisi ingantacce wanda man sanna sunnatan hasanatan fil islam falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah wanda zai dora mutane akan aikin alkhairi a rayuwar musulunci to yana da ladan wannan dora mutane akan aikin alkhairi din da kuma ladan waɗanda suka aiki da shi ko su biliyoyi nawa ne ka karantar da wancan ya karantar da dubbai su ma kowane ɗaya a cikin su ya karantar da dubbai ila kiyamita ila ƙarshen duniya to kana samun ladan kowane wanda ya aiki da shi haka nan man sanna sunnatan sayyi'atan fil islam fa alayhi yuzruha wa yuzru man amila biha ila yawm al-qiyamah wanda ya dora mutane akan mummunan abu ya tafi ya bar su wannan mummunan abu sai su ma suka ci gaba da koyarwa su ma wancan ma suka ci gaba da to haka nan za a ci gaba da yi ana rubuta masa bala'i kamar yadda ya koya wa mutane mummunan abu kuma hakanan za a yi tafiya ila kiyamita to shi yasa wa atharahum inna nahnu abana inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum muna rubuta abin da suka gabatar na aikin na ayyuka wa atharahum da kuma abin da suka dora wasu a baya wani fassara kuma wa asarahum wa khutahum Allah ya ce wa inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu lalle mu muke rayar da matattu wa naktubu ma qaddamu ko muna rubuta abun da suka gabatar na aiki wa asarahum da gurbin takun su asar gurbin takun ma'ana hatta inda mutum ya taka ya je Allah yana rubuta kuma ran ta ne a sai ya ga wannan gurbin takun ma'ana in gurin alkhairi ya je wanda ya taka ya tafi gurin karanta qur'ani da wanda ya taka ya je masallaci yasa wanda biye alwala daga gidansa yana tafiya ana kankare masa zunubi kuma ana daga darajarsa har ya je yayi sallah ya dawo shi yasa banu salama rahimahumullah abuna abuna musulmai da gaske su sun zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah gidajen mu sun yi nesa da masallaci an samu fili za mu kaura mu dawo kusa da masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ku tsaya inda kuke domin wanda ya yi alwala daga gidansa yana tafiya ko ya shirya ya tsarkaka daga gidansa yana tafiya ana rubuta masa lada ne domin ba inna nahnu nuhyil mauta wa nattu ma qaddamu wa atharahum don a nuna malamai suka ce don a nuna wa mutane Allah baya mantuwa ko baya gafara hatta gurgin taku kafar mutum inda ya taka ya je gurin aikin alkhairi to ranar tashin alkiyama sai ya gani inda mutum ya taka ya je gurin aikin sharri ranar tashin alkiyama sai ya gani haka inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu muna rubuta abin da suka gabatar na aiki wa atharahum da kuma fuqahum mana matakan su gurbin takun su can a baya an fassara wa atharahum da abin da suka dora wasu a baya suka koyar da wasu suka bari ake yi bayan sun bar duniya ko kuma wa atharahum ko kuma ala khutahum takun su da suka yi duka an fassara shi Allah yana rubutawa muna rubuta abin da suka gabatar na ayyuka ko alkhairi ko sabanin haka wa atharahum da kuma takun su zuwa gurin gabatar da aiki din duk aikin da mutum zai gabatar sai ya taka ya je ko a cikin gidansa ne sai ya taka ya fito yayi kaza yayi kaza yana shi shirin abin da zai yi to Allah ya ce za mu muna rubutawa har wannan taku ne Allah ta wa kullu shay'in kowane abu da kake gani na game da dan adam ahsaynahu Allah ta mun kiyaye fi kitab fi imamin mubin ai fi kitabin mubin cikin littafi bayyane duk inda mutum ya buya yayi Allah subhanahu wa ta'ala akali yake a gurin sa yayin ba buya a wurin Allah ba duhu a gurin Allah da haske da duhu daidai ne a gurin Allah da buya da yi a bayyane daidai ne a gurin Allah in dai Allah mutum zai buyawa to gwanda ma ya fi ni. saboda haka Allah subhanahu wata dare da rana daidai suke a gurinsa da nesa da kusa duka daidai ne eh, dan adam yake ganin abu kaza ya yi nisa abu kaza yana kusa abu kaza yana cikin duhu abu kaza yana cikin haske Allah subhanahu wataala ba wani duhu da yake kira yake hana shi gani waka ce wa kulla shay'in kowane abu da kake gani wanda ya shafi dan adam da ma kowane ba rayuwar duniya ahsaynahu Allah ta mun kiyaye shi fi imamin mubin wato yana cikin littafi littafin lauhin mahfuz mubini yana bayyane a gurin Allah nan gura ta cin arjawa komai gashi nan a fili yasa kullu insanin anzalnahu qa'irahu fi unuqi wa nukhriju lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu mansura Allah ya samu dace wallahu ta'ala alam muna ga yau sai ne za mu sashi na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك الخير ألا يكاد ما فيها بإذنه أن ذاك فيها أن لا يكره وأن لا يكره وأن تعبد ألا يكاد والله أن يكون خير مسلم وأجل في الدور وما كان من يشتاوك يتبارك السلام عليكم ورحمة الله ألا يكاد وما من ناسية آمين يتبارك مسلم wata misali ne rage gona wajen gari ko kuma aiki zai kai shi wajen gari cikin misali zai iya kasar kamar zuwa wa malam ko ko kwado da kuma zai yada sallah sannan kuma su ma daga mazauna can ko ta shigo gombe don aiki ko kasuwanci shi ne ke neman tsarin bayani akan wannan بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mudda ta kaso hadithin abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma ya bayyana daga makka sansanin makka ta gefen yamma da ta gefen kudu da ta arewa da ta gabar daga guri kaza zuwa guri kaza a ana kaso daga guri kaza zuwa guri kaza ana kaso duka idan ka duba za ka samu malamai sun tabbatar da duwannan gurare da abdullahi ibn abbas ya ambata annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu sun kai burdi hudu shine abu da mile 48 haka duk inda ya dace a yi kasuru shine wannan a inda kawai kasuru ake iya fara shi ba a kai wannan adadin ba shine idan mutum ya shirya zai tafiya ya gama ban kwana da gida har ya fita wajen gari ya bar ginin gari yana hango ginin gari ya bar gari to sai lokacin sallah yayi abu da ya duku yanzu ba shi ba dawowa gida ya riga ya yi sallama da gida sai tafiya kawai saboda haka a nan in lokacin sallah ya halatta gare shi ya kaso kamar misali mutum zai je a zai je bauchi ko zai je jos ko zai je gaba da nan kaduna ko zai tafi har lagos ko zai tafi ko ina ne kawai sai ya gama ban kwana da gida sai dai can sai tsaya mota ana masa gyara a can wajen tunkure wana sabisin motan ko ana wasu abubuwa da makamantansu kawai ta ka fara kiran sallan azar ya halatta gare shi ya yi sallan azar a lokacin raka a biyu ya yi sallan la'asar raka'a biyu take kawai ya hada su inda in an shiga mota kawai shi kenan sai ya tafiya haka wanda suke tafiya ta jirgin sama idan sun je kuma misali mutane za su je makka suka yi ban kwana ko kuma za su tafi inda za a iya shiga jirgin sama sai suka tafi an ce ana tsammani jirgi zai zo lokaci kaza sai suka yi ban kwana da gida gaba daya da suka yi jirgin bai iso ma da wuri ba har lokacin sallah yayi kawai su kan za su yi kasaru a airport nan abu na lawanci kenan sai su ga yin kasaru kawai duk da su za iya yin kasuru wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yin kasuru a zuru laifa idan ka duba zuru laifa inda take a yanzu daga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya kasuru bai kai daga nan zuwa lawanci ba bai kai daga nan zuwa airport na lawanci ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam kasuru yayi saboda mai ya riga ya yi ban kwana da gida yanzu ya nufi zai tafi makka daga dukkan wa'inda su suka same shi a wurin kawai an yi sayin kasuru to idan wannan ya samu mutum zai kaso kawai ah, ko da ya kai ini a gurin ana ta gyaran mota ko kuma mai tafiya ta jirgin jirgin bai zo ba kai ko ya sake kwana to kawai zai kaso saboda ya riga ya bar gida sunansa matafi ya riga ya shiga shugula ai ini da kwana a gurin masu ɗawainiyar tafiya saboda haka kawai kaso yana iya yi amma in ba ka ba wanda zai je wani guri ya dawo ko wani gari wanda bai kai mile 48 ba bai kamata ya kaso ɗan da kwadan bai kai wannan mile yawa bai kamata ya kaso yawa mu bai kai wannan mile din ba haka bai kamata ya kaso wasu malamai ko sun kaba hujja da cewa kawai da zaran mutum ya daina ganin gidajen garin da ya bari shi kenan kawai kaso ya kama shi wasu haka eh, abu nan eh, kiyasinsa ko suna kuma hujja da hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kasuru daga laifa amma yayi kasuru daga laifa ne saboda ya riga ya dukufa ya shiga cikin tafiya kamar misali eh, lura da wannan suka ce ah to ai wanda zai je kuma ma ya riga ya dukufa ya shiga cikin tafiya to wallahu alam wasu dai suna yin kasuru a inda bai kai mile 48 ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana hadisi abdullahi bin abbas guri kaza zuwa guri kaza nan ne ake yin kasuru guri kaza zuwa guri kaza daga maka kowane sansanin ta sai da ya bayyana ta kuma za ka samu miles 48 kuma yadda malamai suka bayyana shi za ka ga malaman fikihu suna cewa ta burdi burdi hudu shine miles 48 daga nan ake fara kaso wani da ya zo ya ce oh, wa zai bi fikihu wai wa zai bi fikihu wani dan tasha ta aka yana faɗa irin wannan magana eh, akwai yan tasha wanda suke abunan da zaƙin baki suna sun ɗauka malamai da suka yi bayani a cikin fikihu sun dauka ba malamai bane alhali asalin malamai masu tsoron Allah ne ba yan tasha masu rena mutane ba wasu saboda haka akwai irin wayannan wani da yanzu zaka ji yana fiska, yana maganganu kai ka ce duk ilimin duniya a gurin ka tara to wannan kuskure ne yau da rashin sanin menene ilimi in ka bincika wannan zaka samu da ƙirƙin yana da malamin da ya zauna a gaban sa ya koyi karatu wanda ya zauna eh, asali duk wanda bai zauna a gaban malami ya koyi karatu ba yana da bambanci da wanda ya zauna a gaban malami ya koyi karatu domin malamai magabata sukan je gaban malami ba don koyon karatu ba tukuna sai sun yi shekara goma wani sa'i wanda kawai na zama a gaban malami a koyi ɗabi'a ne kafin a yi shekara biyu ko uku ko hudu shi kuma koyon ilimi sun fi girmama ɗabi'a zaka ka daga cikin suna cewa su malikan ashirar sanawa na zauna a gaban imam malik shekara goma ina koyon ladabi wa ata'allamu min samti ina koyon tabi'unsa da tsarinsa tukunna kafin nan yi shekara biyu ina koyon hadisi shekara biyu koyon hadisi amma shekara goma koyon tarbiyya da dabi'a to haka ake abin to eh, ga mutane suna ta yi wa hadisai karanci da abin amma duk hadisan Allah sallallahu alaihi wasallam malamai sun musu sharha malamai magabata da masana ilimin fiqh sun sun bibiya abubuwa ya kamata mutum ya ya bincika sannan kuma mutane a yanzu suna da abu ne da shauki ga abu wanda yake sabon yayi ko wani abu makamancin haka to amma in abu ya tabbata a sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam ko da zai zama sabo a cikin mutane wannan kuma sunna ne a aiwatar da shi don kar a bar sunna ta ta mutu amma fatawa wani sai da mutum yana fatawa da qaul marju' ala rajih mana mutum yana magana da magana da ita ce mafi kasa an riga an gama rinjayarta maganganu dukkan malamai sun yi ijima'i abu kaza shine daidai kuma shine malamai suke kansa amma sai dauko wani abun da shi aka rinjaya amma kuma yana magana akan wanda zai je gona ya dawo matafi ne wanda zai je gona ya dawo matafi ne ko kuma yanzu misali idan mutum ya ya ya tafi gona in ka zo gidansa ce wane ya yi tafiya hukuncin tafiya ne ta kansa ko kuma hukuncin ya je gona suna ka duka abunan shari'a a fikihu za ka gane irin wani abubuwa ne malaman fikihu duk waɗanda abubuwan suna bin jirgigensu da shi yasa fikihu suna muhimmu yaya sunan wane matafiyi ya sunan wane ya je gona ya je gona zai dawo in ya kai latin ake da ta kai wane yau ya jima bai dawo amma matafiyi ba wani ya tafi ina wani wani ya yi tafiya matafiyi yi mutane su daina wasa da addinin Allah a yi shi bisa ilimi kuma da ikilasi da yi domin Allah Allah ya ba yi Allah wa a kai ah, muke eh, yana da yake ɗan uwan nuna ɗaurin auren esta da za a yi da za a yi a kofar mai masallacin mai martaba da ƙarfe goma sha ɗaya Allah ya ba mu ikon halarta Allah zaman lafiya abu ya mawa su wanda ke ma da kasa ne ba lafiya da zuwa ya riga haske ke zuwa ke kwace da zuwa Allah ya masa lafiya wanda ke ma ya ke ka ba lafiya ke kwace da zuwa Allah ya masa lafiya wanda ke fara ke kwace shi da zuwa Allah ya masa masara wanda ke ya gama jarraba ke kwace shi da zuwa Allah ya ga masara a jarraba ne wanda ke ma da yana neman aiki da tsarin aure wanda ke na gina gida da tsarin aure

bayan Allah su taya su da addu'o'i na fatan Allah ka ji addu'o'in labiya mana bukatun mana alkhairi wadda za su jaraba Allah ya taimake su ya ba su nasara cikin jaraba da za su yi wanda zai aure da yarsa Allah ya sanya albarka cikin auren da za a yi Allah kuma ya sa a yi asa wanda shi kuma sun gama jaraba muna fatan Allah ya sa su ga nasara da sakamako mai albarka Allah ya sa su dace cikin jaraba da suka yi wadda zai kara aure kuma yana neman aiki Allah ya bashi nasara Allah ta adace wanda ke gina gida shi ma zai kara aure Allah ya bada nasara Allah ta adace kuma Allah ya bashi ikon gama gida wanda ke ganin tangarda a kasuwancin sa muna fatan Allah subhanahu wataala ya yi kawo dauki wanda ke neman abun da za su interview muna fatan Allah ya taimake su dukkan waɗanda aka ambata da wanda ke fama da bashi muna fatan allah ba su ikon biyan basu sukan da yake kansu wanda ke fama da harkar jari allah ya azurta shi da jari mai albarka wadda efta ba lafiya allah su wa wata ya ba ta lafiya dukkan mu gaba ɗaya kowa da irin bukatar da aka ambata da kuma mu kowa na akwai wadda mahaifiyarsa ba lafiya muna fatan allah su wa wata ya ba ta lafiya dukkan mu kowa da irin bukatar da yake da ita Allah biya mana bukatun mu na alkhairi marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya waɗanda suka rasu Allah ya gafarta musu rayuwar mu in ta zo ƙarshe Allah ya daura yawan mu cikin imani Allah ya shirya da shugabannin mu ya ba su dacewa da ayyukan alkhairi duk abin da za su iya zama rayuwar mu ta zama alkhairi Allah ya taimake su a kansa abin da za su yi ba daidai ba Allah ya sa su gane kar su aikata ala musu agaji cikin abubuwan da zai zama bunƙasa tattalin arzikin ƙasa ya amfani mu amfani mu cikin addini da nutsuwa da kwanciyar hankali Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma sir'a wa atina wa wa aatina wa atina وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم قض لنا حوائجنا إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا واجمعنا وإياهم في جنة الفردوس وأصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك